الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان للإمام البيحقي رحمة الله عليه muna cikin wato shu'ba ta arba'in da biyar da ke bayani akan ikhlashi da kuma baririya a yi abu don Allah sannan a daina yin abu dan jama'a ka yi dan Allah ka nemi yardar Allah shine ikhlasi wa an malik ibn anas daga tabi'u tabi'i malik dan anas radiyallahu anhu imamu dari hijra rahmatullahi alaihi قال لي أستاذي ربيعة الرأي malami na rabi'atu ibn abdurrahman al-mashhur bi rabi'ati ar-ra'i wannan babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman al-imam malik malamai suna cewa eh, baban al-imam malik ya zo ya so al-imam malik an ya kuna khabbazan ya zama mai kula da mai gidan biredi ne manajan gidan biredi haka malamai suke faɗi wa aradatu ummuhu aliman ita kuma mamarsa ta ce a'a malam take son ya zama so da haka ta ita da kanta shi shi baba Imam Malik yana da gidan biredi ne shine dalilin yana da gidan biredi saboda haka yana son ya samu mai zama masa manaja ko can da ya gaji uban shi ko shi kuma ita kuma mamar ta ce a'a ai dan nan na malami zai zama so ka ta kama hannunsa ta je ta kai shi wajen Rabi'ul rabi'atul ra'i ta ce addibu qabla an tu'allimahu ta ce ka fara masa ladabi kafin ka karantar da shi yi masa tarbiyya ya iya tarbiyya ya san tarbiyya sannan sai ka masa abin nan da aka dawo gida sai ta ce ta'allam adabahu qabla an tata'allama ilmahu haka ta ce ma malik ta ce ka fara koyon tarbiyyar rabi'atul ra'ayi kafin ka koyi ilimin sa to haka suke Eh, shi ko rabi'a akwai riwaya amma al-imamu eh, al-imamu az-zahabi a cikin shehu alamin nubala ya ce munkara ce eh, ana ba da labarin yadda rabi'a ita ma mamarsa ta kula da shi rabi'atul ra'ayi babansa abdurrahman ya bar dukiya da yawa sai ya tafi kasuwanci ya bar dukiya mai yawa ana cewa dinari wajen ko dubu ne aka ce sai mamar ta yi ta amfani da wannan dukiya wajen karatun rabi'a bayan rabi'a ya zama babban malami ran nan sai baban shi ya dawo da ya dawo shi kenan ya shiga gida shi kuma rabi'a bai nan yana masallaci wajen eh, karantarwa yana dawowa sai ya zo ya tarar da wani a gidan sai ce kai ya ce man hazar rajulul khabith kaifa tukallimu ummi wa tadkhulu baiti shi ya za ka yi magana da mamata kuma ka zo ka shigo gidanmu shi kenan aka ce wai har suka fara cacen baki to wai sai ga alimamu malik ya zo wucewa shi ne ya raba su ya ce to ku shiga cikin gida mana to da suka shiga gida shi ne ai mamata ce ai haza abuka kai kuma wa haza bunuka alimamu Zahab ya ce riwaya ce mun kara. saboda lokacin da rabi'atu ra'ayi ya girma al-imam malik ma ai ba haife shi ba to akwai wannan riwaya tana nan shahararriya ce to shine dai rabi'atu ra'ayi a takaice to rabi'a yace ya maliku man istafalatu yace malik ka san suwaye ake ce musu walakantattun mutane kaskantattu asfala suwaye safalatu kaskantattun mutane qultu sai na ce mana akala da dinihi shi na ce an ce kaskantattun mutane su ne wanda suke ci da addini ka san a baya can bishir bin al-harith al-hafi ya ce al-fudail ibn iyad ya ce la an aqula ad-dunya bi tibli wal mizmar ahabbu ilayya min aqula hadi dinin to shine nan as-safala man ya'kulu bi dinihi shine mutumin da ya tasa addini yake ci da shi addini ne kasuwancinsa ba abin da yake dan Allah faƙala man safalatu safalati to suwaye makaskantan makaskanta kuma ƙala man aslaha duniya ghairihi bi fasadi dinihi shine wanda ya yadda ya gyara duniya waninsa amma addinin sa ya lalace yanzu misali mutumin da zai zo boka ne shi ya zauna ya yana ma mutane bokanci wani ya zo wajen sai ce shi dan siyasa ne ko yana neman wani mukami ko yana neman wata sarauta ko yana neman kasuwanci sai ya masa kulumbotai shi ya bata addinin sai ya sihiri ya tsafi ya bokanci shi kuma wance je ya samu duniya qala fa saddaqani al-imam malik yace da na faɗi haka sai ya gazgata ni sau daka as-safalatu minan nas man ya'kulu bi dinihi wa safalatu as-safalati man yuslihu dunya ghairihi bi fasadi dinihi ya yadda duniyar waninsa ta gyaru shi kuma ya bata addininsa ya yi abu dan wani ya ji daɗi a duniya shi kuma addininsa ya lalace wannan ba karamin musiba ba ce Allah shi kyauta to kun ga duka gabaki ɗaya mai zai kubutar da mutum shine ya zama mai muhlisi ya zama dan Allah yake abubuwansa in kana abubuwanka don Allah ka huta ba ka da damuwa wa an ibni al'arabi ba ku manta ba mun taɓa yi can cikin muhazarorin da muka yi ake yi na azumi na sallah da can mun taɓa yin wata wani rubutu al iklas a asasul khalas wanda suke taskance abubuwa a cikin su je akwai fa'idodi da yawa a ciki katino ya manta babu man huddisa wa nasiya ba babu man haddasa wa nasiya ba man huddisa wa nasiya ko akwai man huddisa wa nasiya an koya masa sai manta <laughs> wa an ibn al-arabi akhsharu al-khasirin ibn al-arabi rahmatullahi alayhi yace mafi tabe wa tababbu man abdalin nasi salihah amalihi mutumin da ya zo a fili ya nuna ma mutane kyakkyawan aikinsa wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilayhi min hablil warid amma kuma ya bayyana ma wanda ya fi kusa da shi fiye da jijiyar guyarsa munan aiki wa kenan Allah ta'ala shine bahaushe sai ya ce maka ne a fuska a fuska annabi Musa a zuci kuma fir'auna ko ko ba haka bahaushe yake cewa ba wai a fuska annabi Musa amma a zuci kuma fir'auna Allah shi kyauta ana son takawar mutum ya zama ta zama sirran wa alaniya mutum ya zama yana jin tsoron Allah yana tsara dokokin Allah a fili da kuma a ɓoye wannan ikhlasi kenan wa an sufiyana sannan an daga sufiyanu bin uyayna yace ya ma'ashar al-qurra'i ya ku taron makaranta al-qur'ani irfa'u ru'usakum ku dago kawunan ku la tazidul khushu'a alama fil qalbi ku ƙara alama ta ƙanƙantar da kai daga abin da yake cikin zuciya kaga kai wani haka kawai magana ma ta zama maka aiki amma a zuciya Allah kada ya san abin da mutum ya kunsa shi yasa malamai suka ce akwai wasu abubuwa da ƙurra'u suke na bid'a irin wannan karkaɗa kan da ake yi suka ce bid'a ne amma wani zubin al'ada ce mutum bai ma sai yana yi ba ko to mutum niyyarsa a zuciyarsa dama yana yi ne domin a nuna nuna wani abin nan to kaga shine ake magana Ya yace kan ku ƙara wata alamar da za ta gane ku khashi'ai ne wasu masu kaskantar da kai ga Allah ne alama fil qalbi akan abin da ke cikin zuciyarku wato alkhushu'u fil qalb kaskantar da kai a zuciyarki ba sai kayi tafiya kana haka ba ma sai a rika cewa ai shi wani bai ma bai ma kallon mutane kawai in dai ka ganshi kulli yana kallon kasa ne to kana kallon kasa a wata ran sai kai tuntube faqad wadaha at-tariqu ku sani hanya fa ta bayyana ba wani wanda za ku yaudara فاتقوا الله في تقوى كبي الله وأجملوا في الطلب سننكو توتة نيمنك ولا تكونوا عيالا على المسلمين قف زمنوي أكم مسلمين قد قوي كركة فيها لبست الخميسة عبد الخبيثة وشيرت شسي لكل القنيسة أبغي القنيسة بها والقنيسة إن جهرين يتناسى على كبة قوي na sha na sa alkyabba kawai alewa ke so a ban sa alkyabba irin ta malaman nan a karama kalla in ya je kasuwa abin naira goma ce kawo naira bakwai abin naira dubu da ce a alaga tuwalan ya sa riga shi ne ya ce maka haka ce kakka zama nauyi akan mutane ka rika ci da addini ke ne ke nufi وعن بعض العلماء خوف المؤمنين بالله والمنافقين بالسلطان والمرائين بالناس yace daga cikin malamai wani yace khawiful mu'minina billah masu imani ka tsorata su da Allah in ka tashi ka ku ji tsoron Allah to duk mutumin da ke da imani aka ce masa ji tsoron Allah sai ya tsorata wal munafiqina bis su ko munafikai ku tsorata su da doka shi akwai doka ko akwai gwamnati ko akwai shugaba ko kuma zan je in haɗa ka da gwamna ko zan haɗa ka da shugaban ƙasa ko zan haɗa ka da 'yan sanda to sai tsorata wal mura'ina bin nas su kuma masu riya ku tsorata su da mutane wallahi zan je in faɗa ma mutane da Allah ka ban wannan ba ƙaramin hikima ba ce billahi sannan wal munafiqina bis sultani Walmuraina bin nas su masu mutane ake hada su da su shi kenan shi bai san mutane su gane halin da yake ciki ba Allah bane tsakanin shi da Allah da damuwa to duk waɗannan bayanai ne da ake mana da suke nuna ikhlasi eh, tsakure ne malam alqazwini yayi a cikin kundi babba na shu'abul iman wannan fasalin na al-ikhlas yana cikin fasalin da al-imam al-baihaqi ya bashi muhimmanci a cikin shu'abul iman da shafuffuka masu yawa Allah ya ba mu ikhlasi mun yi bayani akan ikhlasi kwanaki da alamomin sa da kuma alamomin riya daga cikin alamar ikhlasi akwai juriya da ɗorewa akan abu ka fara yi ka daɗe kana yi wannan shaida ce daga annabawan Allah annabi annabin Allah Nuhu alaihi shekara dubu ba hamsin yana da'awa in babu ikhlasi ba za a je ko ina ba ana fara ce a bari an dan bata mishi rai sai ce to ya bari to dama ba dan Allah yake ba a ai rayuwa ita ta gwagwarmaya ce buganni in buganne in bige ka ne haka za a yi a jure ikhlasi ke sa ai sabu idan babu ikhlasi mutum ba zai iya juriya ba ba zai tabbata ba mun gane ai daga ciki an sha faɗa mana suna cewa akwai istiwa'u al'amali fil jundiyyati aw al-qiyada mutum ya zama ya yadda ko shi shugaba ne ko ƙasa yake in dan Allah kake abu sai wata rana misali sai a ce kai ne liman limamin juma'a sai a zo a ce to an yi mitin an cire ka an cire ka kuma ka fahimci zama a masallacin ba zai kawo hayaniya ba sai ka koma ka ci gaba da sharan masallaci ai a zahiri ana ganin liman ya fi mai sharan masallaci ko to sai a ce shi shi shi shi liman shine yake kiyada shi kuma nan jundiyun ne a jundiya yake soja ne amma wanda yake ba dan Allah ba in aka ce an cire shi daga mukami shi kenan sai koma gefe ta matafiya zagon kasa ya gaya zai ya kai ta kasa wannan alama ce mai girma an sha buga mana misali da Khalid radiyallahu anhu sayyidina Umar ya cire shi ana yaƙi daga kwamanda alhali sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya nada shi hujjar sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya cire na khalidu ya ce kada kafirai su canfi su ce sai mun je da Khalidu za mu ci nasara sannan wasu malaman sira suka ce khalid yana da irin abin da ake ce ma azarbabi azarbabi idan aka ba shi ka'ida to sai ya wuce to shugabanci kuma bai yadda da wannan ba wai kifa inda amrihi ne shugabanci in aka tsaye da kai ka tsaya nan kakka wuce to khalid radiyallahu anhu yana da wannan saboda yadda yake da ƙarfi da kuma yadda zuciyar shi take da ƙarfi to sai sai na umar ya dakatar da shi amma duk da haka da shi aka ci gaba da yaƙi a matsayin soja da shi ne kwamanda wannan alama ce babba to Allah ya bamu ikhlasin nan السادس والأربعون من شعب الإيمان السرور بالحسنة والاغتنام بالسيئة shu'uba ta arba'in da shida wato gida na arba'in da shida daga cikin gidaje na imani guda saba'in da wani abu a sururu bil hasanati ya zama in mutum ya kyakkyawan aiki ta jin daɗi ka ji kana jin daɗi yau ka tashi tun daga asuba kafin asuba misali sai aka ce tun karfe hudu ka tashi ko hudu da rabi kai ta kiyamun laili kai rako inda Allah ya kaddara maka kayi ka ɗauki alkur'ani ka karanta ka ci gaba da istighfari har alfijir yake to aka kira sallar asuba kai ka tashi kai raka'atul fajr sannan ka taho masallaci sahun gaba ka samu sahun gaba da kai aka tada iqama sannan bayan an gama ka ta kai ta zikiroran da ake yi na bayan na asubahi sannan daga nan akayi karatu kila a masallaci kafin ka bar masallacin sai ka tashi kai na kai na fula da annabi sunna yace idan rana ta fito ai fila. in mutum yana masallaci za a bashi ladan kamar mutum ya aikin hajji sannan ka wuce ka tafi ka dauki dai gabaki ɗaya a wannan ranar kama kanka hisabi kaga babu wani aiki mummuna da kai sai ka gode ma Allah subhanahu ta'ala a game da wannan ka sada zumunta ka taimaki gajiyayyu ka taimaki ka kai biyayya ga iyayenka ka karanta kai abubuwan alkhairi dai to wannan yana cin imani والاغتمام بالسيئة sannan idan mutum ya mummuna ya ji bakin ciki a zuciyarsa wai ni ne na aikata wannan aikin wannan alama ce ta imani domin waɗanda suke ahlul ma'asi da munafikai su ba abin da ya dame su sai sun yi sabon Allah ma suke jin daɗi mutum zai ce maka idan bai sha wiwi ba to shi bai jin daɗi sai ce gaske baki ɗaya ba zai iya baya jin daɗin rayuwar shi kaga wannan kishi imani ce wato as bil hasanati wal iqtima'u bis sayyi'ati shu'ba ce daga cikin shu'abul iman li hadisi jabir bin samurata an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bi sunan abi saboda hadisin samuratu jabir ibn samura radiyallahu anhu shi kuma ya riwaya daga sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yace hadisin yana cikin sunan abi dawud amma baya ciki hmm. baya cin sunan abi dawud yana cin sunan tirmidhi yana cin musnad na al-imam ahmad wa man sarratu hasanatuhu duk mutumin da kyakkyawan aikinsa ya sa shi ya ji daɗi wa sa'atu sayyi'atuhu sannan mummunan aikinsa ya sa shi ya ji bakin ciki fa huwa mu'minun to wannan mummuni in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ai ba karama abin nan bane ka ji in kai ma Allah da'a kai ta jin daɗi in ko kai sabo kai ta damuwa ya aka kai wannan ka gama kuka na hawaye na zubo maka daga idanka yanzu ni ne wannan aikin ni ne ne wannan aikin ya Allah ka gafarta mini ya Allah in ka banni ina wannan aikin har na mutu ban san matsayin da zan kalle ka ban san da wani irin matsayi zan tsinci kaina a wajen ka ba kai ta damuwa da irin wannan to alama ce ta imani alama ce ta imani domin wani yana nan shi bai ma shi yasa suka ce ai na sha faɗa mana suka ce matakan tuba uku ne anasir uku ne al'unsurul ma'arifi. al'unsurul wujidani sannan sai al'unsurul amali to wannan shine al'unsurul wujidani din al'unsurul ma'arifi ka gane ma kai saba wani shi bai ma saban Allah yake ba ce ai wannan ma wani laifi ne sai ya kawo maka ya ce ai wani ma na kaza wane ma da su su wane da suke kaza ana ma mutum wa'azi yana laifi kaza sai ta to ina masu shan jini su kuma su me zaka ce musu kaga sai ka ce to ai ban gansu ba kai na gani in kuma zaka kai ni wajen su sai mu je zaka ji abin da zan faɗa musu haka ya kamata ka bashi amsa shi ban gansu ba masu shan jinin amma in zaka kai ni wajen su in gansu to zaka ji abin da zan faɗa musu a gaban ka amma kai yanzu kai na gani kaga shine wannan to kaga al'unsurul ma'rifi kenan mutum ya gane ma saban yake yi sai al'unsurul wujidani ya rika jin damuwa a zuciyarsa damuwa ya aka yi na saba ma Allah ya ne wannan zanubin yanzu ni ne na rasa sallah asuba yanzu ni ne na rasa yanzu ni ne ne kaza to kaga shine wannan to sai na karshe shine al-unsul amali shi kuma canji kenan kai ayyuka mutum ya ayyuka daga ci akwai istighfari daga ci akwai al-iqla'u bil abdan daga ci akwai niyyatu tarki al-audi bil janan daga ciki akwai mufaraqatu sayyi'il khillal daga ciki akwai hajju amakin al-isyan duk wannan ama a'mal ne sune al-unsur thalith al-unsur al-amali shi Allah ya taimake mu da tuba ya azurta mu da ikhlasi wallahu a'lamu بسم الله الرحمن الرحيم أتشل التاف أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم زامي